Kaduna and Kano are the only two states I give two substantive positions in my council. So I have thrown it back at you that I have appreciated your, your votes. and I have paid you back by giving you environment and finance. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake jawabi a fadar mai martaba sarkin zazzau a yayin ziyarar aiki da kuma godiya da ya kawo wa al'ummar jihar Kaduna game da ƙuri'un da aka bashi a jihar Kaduna don zaben shekaru na biyu. shugaba Buhari wanda ke mai da jawabi a kan buƙatar da mai martaba sarkin zazzau ya yi ta taimakawa al'ummar jihar Kaduna. Ya ce ai tun araban ministoci ya biya jihohin Kano da Kaduna saboda ya ba su manyan ministoci guda biyu. Our party and myself identified three issues right from 2015. Number one is security because it's just common sense. You have to secure a country or an institution to manage it properly. The second one is the economy. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nanata ƙoƙarin gwamnatin shi a kan tsaro da bunƙasa tattalin arziki, inda ya buga misali da yadda ɗumbin matasa ke son ganin gwamnati ta sama musu ayyukan yi, duk ko da yake wasu da yawa ba su ma yi ilimin zamani ba. wanda ya ce akwai buƙatar a rinƙa laƙantar kundin tsarin mulkin ƙasa don sanin abubuwan da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma gwamnatocin kana hukumi za su iya yi ba wai komai aka kinkimo sai an danganta ga shugaban ƙasan ba. What is the center supposed to do? What are the state supposed to do? What the local government supposed to do? Before you push everything to me. Kaddamar da ruwan Zaria dai ɗaya ne daga cikin manyan dalilan zuwan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari jihar Kaduna. Kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ya ce wannan ba ƙaramar nasara ce ba. Many people that are not older than 30 years have never seen taps of Zaria flowing with water. Gwamnan Kaduna ya ce da yawan mutane waɗanda ba su wuce shekaru talatin ba a garin Zaria ba su taɓa ganin ruwan famfo ya ɗigo ba. inda ya ce gudunmuwar shugaban ƙasa da gwamnatin jihar kaduna ƙarƙashin jam'iyyar apc ne yasa a yanzu aka karya ƙwarin rashin ruwan da aka daɗe ana fama da shi a zaria shi yasa ma gwamnati ta ga ya dace ta gayyace shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin shi na mai kaunar talakawa kuma da yake ruwa ɗaya ne daga cikin abin da talakawan ke nema domin kaddamar da wannan aiki a garin Zariyan jihar Kaduna. We thought it appropriate to invite Mr. President to come to Zazzau Emirate commission this. Tun farko dai sai da mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris ya ba shugaban kasa sannan ya mika bukatun jihar Kaduna. May I appeal to the president to look into the issue of the collapsed industries in Kaduna State. Mai martaba sarkin zazzau ya ce ina roƙon mai girma shugaban ƙasa da a duba durƙushewar masana'antun jihar Kaduna da gyara hanyoyin Zariya zuwa Fambeguwa da Kaduna zuwa Jos da kuma Zariya zuwa Funtuwa. Sannan ya ce duk da daɗewar asibitin koyarwa na Zariya yanzu fa rashin kuɗi da sauran matsaloli sun hana aiki yadda ya kamata. Saboda haka ya ce akwai buƙatar ganin shugaban ƙasa ya kawo ɗauki. In light of this, Your Excellency, I would like to request for your special intervention. isa Lawali Kara, murar amurka daga kaduna a najeriya